amma sanarwar da ta fitar tun farko rundunar sojin najeriya ta ce yanzu duk wani matafiye a jiyon adama borno da kuma jihar yobe da ke fama da balahirar mayakan boko haram to fa dole sai ya mallaki katin shaida wato id card matakin da ta ce an ɗauka ne biyo bayan sajiya da kuma shigar da 'yan Boko Haram ke cikin al'umma. To sai dai ko yayin da tuni aka so kaddamar da wannan sabon doka, tuni jama'a musamman matafiya suka fara kokawa bisa abin da suka kira tatsar da ake musu da sunan katin shaida. Ai ba kowa bane ake mishi ID card, ba kowa bane kuma eh, national ID card ɗinsa katin zama ɗan ƙasa ya fito. akwai wanda sun yi shekara uku shekara hudu da ta wuce har yanzu katin bai fito ba kuma matsalar da ke faruwa ma yanzu abun ya koma su kansu sojojin a kan hanya in sun tsara mutane in baka da shi sai su ce sai ka ba da ɗari biyar ko naira dubu ɗaya in baka da shi to sai su aje ku a gefe guda su ɓata muku lokaci. ga masu sharhi da fashin bage irin su ko ba na ku ganin fa akwai abin duba game da wannan mataki da aka dauka yanzu. Akwai kyau matafiya su tafiya da katin shaida amma ba ba sai lallai irin wannan matsalan ya tashi ba. Na irin wannan matsalan da ya taso suke ce dole a dau ID card din nan muna ganin kawai zai sa eh, jami'an su su musguna wa jama'a. Daman can ma ba faɗa ba suna musguna wa jama'a su ce ina katin shaidanka. mafi yawan cin su lokaci ba wai lalle don akan magana katin da wani kawai don dai su ga wanda bai da shi a sa shi biya wani abu ya tafi lallai yan boko haram din suke nema tun da an ce sun sun tsere kuma sun ji sanarwar cewa kowa ya tafi a duka wannan ya ba su dama masu sanar da za su kaucewa irin wannan checkpoints din su ba za ma ga kama su ba kamar yakubu ba shi ma wani dan jaridar muhammad ismaila ba da shawara ya da cewa dai abu ne na tsaro za mu cewa abu ne wanda yake da kyau sai dai kuma a kullum irin wannan abu da ya faru sai ga ana amfani da shi ana musguna ma mutane tunda ita Najeriya da yawa kauyawa suna can cikin daji wanda ba san menene katin dan kasa ba ba su da driver's license da ake nema ba su da katin kuri'a jefa kuri'a ma duk zaka samu wasu ba su da su to irin wannan sai a buɗe wata hanya kuma ta wani cin hanci ko kuma ta ƙara abunan tusa samun mutane. To me ya kamata a kan wannan batu? Ya kamata a yi shi a kan kuma ka'ida kada abun ya kasance ana cin zarafin mutane ko kuma ana amfani da shi a rinka an san tatsa kuɗin mutane. To sai dai kuma Mr. Matthew Ona da ke ma bin diddigin harkokin tsaro a Najeriya ya koya ba ne da wannan mataki da aka ɗauka a yanzu. Abu ne ya kamata a ce shi doka ne tuntuni ma ba yanzu ba ina goye bayan soja akan cewa kowa ya rike ID card na shi. in ka bi dokan kan taya soja zai ce wai ka bashi kuɗi ne ai duk wanda ba sa so su bi dokan ne suna cewa sojoji suna karɓa kuɗi daga hannunsu a nata bangaren rundunar sojin Najeriya ta ce kuma za ta ci gaba ne da sa ido na yadda jami'an take ke gudanar da ayyukansu domin kare hakokin fararen hula. Major General U.S. Muhammad da ke ma zama daraktan sashen hula da fararen hula na shakwatar tsaron kasar ya yi bayani ne da cewa to a very large extent many of those uh, complaints have reduced because uh, the Nigerian army does not condone uh, issues related to human rights and uh, uh, misdemeanor by its personnel. So once such issues occur, we ensure that we investigate and uh, any individual found wanting is appropriately sanctioned. Bai kamata idan wasu ba ta gari sun yi ba daidai ba, a kyau dukkanin sojoji kudin goro a shirkwatan tsaro na sa ido na yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu domin kaucewa take hakkin fararen hula don haka kamata ya da ke bada da haɗin kai a cewar major general us muhammad kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin wannan mataki zai haifar da damin ido ko kuma a'a ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya